This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha uku da goma sha tara da ishirin da biyar da talatin da ɗaya da sittin. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. ko ku ji mu ko da yaushe kuma a ko'ina ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masauraran mu Assalamu alaikum yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da shirye-shiryen wannan lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya. To an jima kaɗan za mu buɗe muku layukan wayar talho ku bayyana ra'ayoyinku akan irin darasin da kuke ganin sauran 'yan siyasar Najeriya za su iya koyo daga jawabin rungumar kaddara da gwamna Fayemi na jihar Ekiti ya yi bayan da Mr. Ayo Fayoshe ya kada shi a zaben gwamnan jihar. Amma kahin nan muna tahi da rahoto ɗaya daga jamhuriyar Nijar akan taron da hukumomin alhazan wasu ƙasashen Afirka goma sha uku suka yi wato akan aikin hajjin bana. za ku kuma ji tattaunawa da na da wani masanin harakokin siyasa a kan zaben jihar Ekiti za ku shakata da wakar 'yan matan Chibok. Abdullahi Mamma Ahmadu zai gabatar da labaran wasanni a takaice daga jamhuriyar Nijar amma duka sai bayan cikakkun labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni. Jami'an Najeriya sun ce wasu da ake jin yan kishin Islama ne sun sake sace mutane fiye da casin a jihar Borno ta arewa maso gabacin Najeriya. Jami'an suka ce a ƙarshen makon nan da muka baro ne aka yi wa'annan sace-sacen mutanen bayan da mahalan suka kai hari akan ƙauyuka da dama da suke da tazara akalla kilomita 100 daga Maiduguri fadar gwamnatin ta Borno. jami'an kuma suka ce akasarin wanda aka sace nan duk mata ne da yara ƙanana sannan kuma mazauna ƙauyukan da kansu sun ce an kashe akalla mutane hudu lokacin wannan hare-haren kafofin watsa labarai dai sun ce ma'aikatan tsaro sun musanta cewa an sace waɗannan mutanen kuma har yanzu ba ta kungiyar ta ɗauki alhakin kai hare-haren ko da yake an san abin da ya faru ne a yankin nan da aka san yana da fama da matsalar 'yan boko haram Akalla mutane goma sha takwas sun rasa rayukansu a wani ƙazamin waɗanda ya kabre tsakanin musulmi da kiristocin ƙasar jamhuriyar Afirka ta tsakiya a cewar ma'aikatan tsaro da shaidun da suka ga abin da ya faru wannan tarzomar ta ɓarke ne a jiya litinin a kusa da garin Bambari da ke tsakiyar ƙasar kuma an ci gaba da waɗan har zuwa yau talata. kuma rahotanni sun ce rikicin ya samo asali ne lokacin da wasu mutane dauke da makamai da suka ce su kiristoci ne na rundunar kirista da suka ƙi jinin balaka suka afka ma musulmi kuma an ce akasarin duk waɗanda aka kashe musulmi ne kuma hilani wani jami'in gwamnatin sudan ya ce karya ne rahotannin da ake bayarwa na cewa an sake kama mace nan da aka taɓa yankewa hukuncin kisa bayan da aka zarge ta da kyan bin umarnin ta ajiye addininta na kirista wacce kuma jiya jiya nan aka ce an sako ta daga kurkuku a hira da ya da sashen faransanci na gidan rediyon na murya amurka jami'in na sudaniya dr sadiq ilbagli ya ce ya hukumomi sun ɗauki ita mace mai suna maryam yahaya da iyalinta suka kai su wani wuri suka ɓoye su domin su kare su daga dangin su ma da ake jin sun yi fushi da hukuncin da kotu ta yanke na cewa a sakin maryam el magli wanda tsohon jakada ne na sudan ya ce mai yiwa ne mata ni maryam ɗin ta riga ta bar sudan kwata-kwata a can da lauyoyinta sun ba da sanarwar cewa an sake cafke ta a babban filin jirgin saman khartoum lokacin da ita da iyalanta suke dab da shiga jirgin saman barin sudan din wani al'amarin na maryam da ya janyo hankalin duniya sosai tun lokacin da aka yanke mata hukuncin kisa ta hanyar rata yawa a cikin watan mayun da ya gabata domin ta ta ajiye addininta na kirista ta kuma an yanke mata hukuncin bulala ɗari don ta aure daniel wani wanda kirista ne maryam dai uwarta kirista ce kam to amma mahaifinta musulmi ne kuma a can sudan duk wanda mahaifinsa musulmi ne to shi ma na daukan musulmin ne labaran duniya ake saurare daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce kawo gwamnatin da za ta rungumi dukkan jinsunan kasar iraki shine babban kalubalen da ake huskanta a yanzu Sakataren na kalamin ne yayin da yake ci gaba da kokarin yin shawarwarin neman hanyoyin shawo kan hare-haren da mayakan 'yan Sinni ke kaiwa a sassan kasar daban-daban. A yau Talata ne Keri ya gana a birnin Erbil da shugaban yankin nan na Kurdawa mai cin gashin kanshi da ke arewacin kasar Iraki wato Mas'ud Barzani. Wanda ya gaya mishi cewa yau Iraki tana fuskantar wani sabon al'amarin da bata saba gani ba. Yanzu haka dai mayakan Kurdawa suna rike da birnin Kirkuk mai arzikin man fetur kuma ɗaya daga cikin biranen da mayakan Sinni suka kama. To sai gasar cin kofin duniya ta kwallon kafa da ake ci gaba da yi a Brazil inda yau kasar Uruguay ta ci mutuncin kasar Italiya da ya mace ci ɗayan nan mai ban haushi abinda ya bayo ita Uruguay din damar ta shige zuwa zagaye na biyu na wannan gasa. da ɗaya wasan da ake kuma costa rica da ingila sun rabu ba karebin damu sifili sifili ko da yake ta costa rica daman dai ta riga ta shige zagayen na biyu ingila ce kuma sai dai harama a tafi gida yanzu kuma japan tana kara da colombia wacce ita ta riga ta shige zagaye na biyu din yayin da ita ma costa wato cote d'ivoire take wasa da girka kuma kowacinsu zagaye na biyun take kokarin ta kai jiya kasashen brazil da mexico da chile da netherlands duk sun kammala shigewa zagaye na biyu gobe allah ya kai mu najeriya tana fuskanta argentina amurka ta gwada karfi da jamus su dai a kokarin da suke na samun shigewa mataki na gaba na wannan gasar labaran duniyar kenan kuka saurara Hukumar alhazan ƙasar jamhuriyar Nijar ta shirya wani gagarumin taron da hukumomin alhazan ƙasashen Afirka goma sha uku ke halarta akan neman hanyoyin magance matsalolin da alhazai ke huskanta tun daga ƙasashensu kahin ma su kai ƙasar Makka, kuma har ma ya zuwa ƙasar ta Makka. Hukumar ƙasar Nijar ta shirya taron ne da zummar tattara ra'ayoyin jama'ar ƙasashen tare da samar da sabuwar mahita daga tilin matsalolin da ke tattare da shirya aikin hajji. Alhaji Bello Garba shine shugaban hukumar alhazan ƙasar jamhuriyar Nijar kuma ya yi ƙarin bayani a tattauna wasu da wakilinmu Abdullahi mamma Amadu. di bayan da za a yi haishi a inganta shi wannan cikin wannan ƙasashen namu a rage wahalwalu na alhazai kuma a samu hulɗa mai kyau kuma amfani tsakaninmu da eh, hukumar ƙasar saudiya kenan an zo ne kowa ya kawo abun guduman nashi. Sule Firidon waɗanne irin matsaloli ne waɗannan hukumomi na alhazai suke huskanta a ƙasashen nan na Afirka? Akwai su da dama ma za a cewa yadda dai za a tantace a tattala alhazan su da kansu ma wani wahala ce. Yadda za a musu horo na gari wata wahala ce. Suhuri yadda ɗauka su a lokaci a maido su a lokaci da kayansu. wahala ce. Taron da ya tattara kasashe da dama na nahiyar Afirka waɗanda aka akasarin al'ummomin kasashen musulmi ne. To ko waɗanne matsaloli ne hukumar alhazan tarayyar Najeriya take huskanta dangance da shirya aikin hajji wanne ta gabatar a yayin wannan taron da ake a jamhuriyar Nijar Alhaji Liman Usman Muhammad kusa ne a cikin hukumar alhazai ta tarayyar Najeriya. sa matsaloli dai kamar yadda ka faɗi eh, kullum canje-canje suke kamar saudi arabia da kanta akwai ah, maganar rushe-rushe da aka yi ta yi na masaukai wanda ya zama na yanzu masaukai suna da ɗan wahala amma alhamdulillahi nigeria an ci gaba masaukai da yanzu ah, eh, da yanzu ake samu wa alhazai na jihohi da kuma na federal duka masaukai ne masu inganci masu kyau fiye da na da sosai an ci gaba kwarai da gaske kuma ana najeriya ta dauki policy akan cewa dukan gidajen da kowane state za ta dauka ya zamana yana da girma zai dauki sama da mutum 500 kasar ghana ma na ɗaya daga cikin kasashen da suke halarta wannan gagarumin taro ɗaya daga cikin wakilan kasar malam abdul nasir abdallah shine sakataren hukumar alhazai ta kasar ghana ka duba garnukan na garnuka kamar goma sha shida gari duka na da masculine shi amma muna duba kaman komi ya gama kaman uku ne ta wurin samun visa daga saudi embassy da kuma batun service provision saudi accommodation da su aikin asibiti sannan kuma na uku kuma batun jirgi jirgin da zai doka alajai ya fita da su kasan ghana ko kasan najeriya ya je su da su saudi a maraicen yau da ne ake sa ran kawo ƙarshen wannan taro wanda zai samar da muhimman hanyoyin da suka cancanta domin kaucewa illolin da ke tattare da shirya ayyukan hajji ɗaya daga cikin rukunna masu mahimmanci a gimshikai na addinin islama a ƙasashen afirka abdullahi mamman amadu sashen hausa na muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To kahin ku fara bayyana ra'ayoyinku akan irin darasin da kuke ganin sauran 'yan siyasar Najeriya za su iya koyo daga jawabin rungumar kaddara da gwamna Fayemi na jihar Ekiti ya yayi ba Mr. Ayo Fayoshi ya kada shi a zaben gwamnan jihar Malam Yusuf Abdullahi Dabo mai koyar da siyasa a kwalejin tunawa da Abubakar ta tare Ali da ke Bauchi ya yi shinhiɗa akan wannan batu kuma ya fara ne da bayyana gamsuwar shi da zaben na jihar Ekiti. a wannan zaɓe da aka gudanar a jihar ikiti abu ne wanda yake ya faranta more kwarai da gaske musamman ma ganin yadda aka gudanar da zaɓen wanda da an yi hasashen cewa za a yi tashin hankali wanda har mutane a bisa ga jita-jitan da aka ji wasu fara ɗan barin cikin gari da dai sauransu amma alhamdulillah an yi wannan zaɓen cikin nasara kuma shi ɗan takarar apc wanda yake dab da dab da wanda ya nasara na CDC, ya zo ya yi mu baya a bisa ga kayan da ya sha kuma kiya shi murna mhm. wannan abu ne wanda ba karamin jan namiji ba ne zai yi wannan abu a tarihin siyasar najeriya an taɓa samun wanda ya yi irin haka wannan abun da wuya ai matuka ban tsammani an taɓa samun wanda ya irin wannan namijin ƙoƙarin ba wanda ya sha kayi sa'annan kuma ya ya ya amsa ko ya amince da wannan kayan a ruwan sanyi gaskiya ba tsammani an taɓa yin haka ba ko ma da a ce an taɓa yin hakan da gaskiya shi na wannan zamani na wannan lokacin da muke ciki abin ya zo da abin mamaki sosai sosai a ganin ka wani irin darasi sauran 'yan siyasar najeriya za su iya koyo daga abin da gwamna fayemi ya yi wato gwamnan jihar ekiti mai barin gado wanda ya sha kaye a zaben da aka yi shi wannan gwamna wato gwamna fahimi gaskiya ya yi abin ayaba sosai sosai kusan zai zamanto abu mafi a'ala ga 'yan siyasar najeriya idan suka yi koyi da shi ɗaya daga cikin matsalar da yake yake damun siyasar najeriya shine rashin amincewa da shan kayi ko da yake ba najeriya kaɗai ba idan aka duba kasashen nan na afirka da ko kuma kasashen da ba su ci gaba sosai ba suna da wannan matsala to amma a gaskiya abin da ya yi nan ya yi abu na bazata wanda yake inda a ce 'yan siyasar mu za su yi koyi da wannan ina tabbatar wa masu sauraro cewa siyasar mu ta afirka za ta ci gaba za ta sami inganci 'yan siyasar mu na najeriya ya kamata su yi koyi da gwamnan ikiti saboda abin da ya yi nan gaskiya ya yi babban abu wanda yake ba karamin namiji ne zai yi ba wanda da zarar muka ci gaba da wannan siyasar mu ta najeriya za ta ɗore wanda za ta zama kuma abin koyi Malam Yusuf Abdullahi Daba kenan na kwalejin abu wato tuna da Abubakar ta tare Ali da ke Bauchi kuma yana koyar da siyasa. Ka mu buɗe muku layin wayar talho ku hara bayyana ra'ayoyinku ga wannan waka. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta kusa baki a cikin tsafta harkan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka a je a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mu reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu ba. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara. sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. Eh, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana daga bidda. Hajiya Jumai dan Juma ne daga bidda ne eh. saurare ku kowane lokaci. Malam dan Juma Halima Jimarauci. Oh, Hajiya Halima. Sannan a gaishe ka me zaka ce akan wannan batu namu na yau? To abun da dai zan ce akan zaben ikitin da aka yi a tambaya tambaya a ganin ka akwai wani darasi da sauran 'yan siyasa za su koya daga gwamna fayemi gaskiya akwai darasi da yawa da za su koya to kamar wanne kamar yadda kamar yadda shi da aka faɗi cewa dan pdp ne ya ci to idan da ba gudu aka yi ba shi ya fitar ce to ya yarda a kan zaben da ya ci are ba je mai murna gaskiya ya kamata saurayin yan siyasa su koye kamar yadda gwamna ya yi eh, to mun gode kwarai dan juma daga bidda yanzu sai fatuskum jihar yobe salamu alaikum wa alaikum salamu wake magana malam malam ne daga jihar yobe fatuskum najeriya to malam malam wani darasi kake ganin yan siyasar najeriya za su koya daga abin da gwamna fayemi na jihar ekiti gaskiya ya yi namijin kokarin da za a yaba masa na gaske saboda ya yi abin da ba wanda ya taɓa yin irinsa sai dai yana da sai koyi da hakan da ya yi To mun gode kwarai malam malam daga fataskun jihar Yoban Najeriya. Idan kuna biye da mu dai muna jin ra'ayoyinku ne a yau akan darasin da kuke ganin sauran 'yan siyasar Najeriya za su iya koyo daga gwamnan jihar Ekiti gwamna Fayemi wanda ya hito ya yi jawabin rungumar kaddara bayan Mr. Ayo Fayo shi ya kada shi a zaben gwamnan da aka yi a ranar Asabar da ta gabata. Lambobin namu dai su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas akwai kuma wata lamba biyu sifili biyu shida daya tara sifili biyar biyar daya kuma kahin a kira sai an kara daya kuma a gaban daya sai a sa alamar tarawa wato plus ga kira daga jihar Niger salamu alaikum alaikum wake ma lahiya lau wake magana ana bala na buta nasarawa nasarawa to me za ka ce akan wannan batu namu na yau ni ra'ayi na da wannan gwamna shine abin da ya yi ya kyauta to saboda haka muke so ga 'yan siyasar mu na Najeriya. Kana ganin sauran kana ganin sauran 'yan siyasar Najeriya za su yi koyi da shi? Ai mu koyi muke son su yi da shi saboda idan suka yi koyi da shi haka zai hana mana samun yamucin siyasa a Najeriya. Idan shugaba wanda aka kaya ya ce ya dogara ga Allah ya amince na baya gare bai samu wurin ya mutu ba ba zuwa kotu ba magana zuwa kotu ba magana kai kuma mai biyar ɗan siyasa ka da hankali in dai haɗan siyasa ya ya da Allah ya san kuma Allah shi ke ba da mulki ko da ma gudun an kai na siyasa to in Allah ya taɓe shi ba da zai za a yi a hana mai sai ya yi to mun gode kwarai da wannan ra'ayi na ka yanzu sai jihar Katsina salamu alaikum wa ke magana mama sun kira magana da kwamarar dishe da sabo gwa suna ba kuma ga takardar kungiyar murya talaka a najeriya eh, a gaida kwamarar to muna jin ka me zaka ce zai ina ga cewa yan siyasar najeriya ba wani darasin da suke koyo ina ga darasi ɗaya ko yan siyasar najeriya suke koyo shine na sata kuɗin gwamnati amma ai akan a muna magana akan darasin da za su iya koya daga abin da gwamna fayame na jihar ekiti da ya hito rungumi kaddara ya yarda allah ne mai yi darasin da za su koya shine a lokacin da suke mulki na farko ya kamata su mulki adalci in suna sa kara zaɓa su na ɗaya kenan idan kuma an kara amma amma kwamarar baka ga ya kamata a eh. rika kyautatawa kowa ma zato ba an siyasa kawai ba a kyautata mutu zato a mu ayyana cewa eh za su yi koyi da shi din to muna fatan cewa za su yi koyi da shi musamman in aka shirya zaɓe na adalci na gari aka kamata gaskiya hukumar zaɓe ta yi adalci ta ansa sunanta mai zaman kanta to aka yi zaɓe na adalci kowa tabbata cewa an cikin gaskiya na tabbata mutum ba da zai dole ya wuce kuma kaddama. to mun gode kwarai comrade bashir dauda yanzu za mu je jihar kano salamu alaikum wa alaikum salam hajiya barka da dare barka dai wa ke magana yawa suna na badamasi ali rijiyar lemo da kungiyar murya talakawan afirka daga nan jihar kano to malam badamasi wani darasi kake ga 'yan siyasar najeriya za su koya daga gwamnan jihar ekiti fayemi babban darasi da ya kamata a ce sun koya a wannan zaɓe shine ga na haƙuri da juriya domin duk abin da ka yi haƙuri in sha Allahu za ka kai ga nasara a kansa sannan kuma ya kamata 'yan siyasa su kara koyon haƙurin da yi musamman na runguma kaddara yayin da aka ce mutum an yi zaɓe bai samu nasara ba yadda cewa Allah ne bai Allah ne bai ba shi nasara ba kuma gobe ma rana ce sai kara tarawa domin ina ganin wannan shine babban darasin da ya kamata a ce 'yan siyasa sun koya sun koya a wannan zaɓe to mun gode kwarai badamasi aliyu daga rijiyar lemu kano yanzu mu birnin kebbi jihar kebbi salamu alaikum alaikum salam wa ke magana halima jimarau Abubakar Aminu. To Mala Abubakar ina wuni muna sauraron ka. Ni abin da zan ce ga wannan gwamna da ya yi wannan al'amari Ubangiji Allah ya ba shi abin da ya fi wannan. Amin. Kuma haƙurin da ya yi Allah ya sa 'yan baya gaba ɗaya mu murka koyi da su da magoya bayan da kuma wanda suke takara. Mm, gwamnan ya dai birge ku kenan. A ne ya yi mun daidai wallahi alhamdulillahi saboda wani hannun ga Allah baiwa ne. sosai Allah ya saka mushi da alheri to mun gode kwarai mala abubakar yanzu za mu maiduguri jihar borno salamu alaikum Wa alaikum assalam wa ke magana ahmad ahmad ne daga maiduguri to mala ahmad me zaka ce eh gaskiya abin da ya kyauta me kace ya yi rawar gani gaskiya yawwa abin da ya yi rawar gani To wani irin darasi kake gani 'yan siyasar Najeriya za su koya daga, shi wannan gwamna Fahimi da ma eh, zaben da aka yi Ikiti? Eh Allah ya sa kuma gaskiya da gaske yake ba PDP ce su sa aiki ba. In dai ba PDP ce muna murna da haka. Amma ai dan jam'iyyar APC ne. To baki ɗaya da iyakacin wannan hili namu na bayyana ra'ayoyi kenan sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya gwada mana da fatan 'yan siyasar Najeriya sun sa kunnuwan basira sun saurari ra'ayoyin da aka bayyana a nan. Yanzu, kuma daga ƙasar jamhuriyar Nijar ga Abdullahi Mamman Amadu da shirin wasanni a takaice. Jama'a barka ku da yau Abdullahi Mamman Ahmadu ne ke muku sallama a cikin wannan shiri wanda za mu fara da wasan kwallon kafa inda kawo yanzu kasashen duniya na can na take cire ni tsakankaninsa a gasar da ake na cin kofin duniya wanda ake a kasar Brazil a wannan shekara. wasu kasashe biyar da na nahiyar afirka su ne suke wakiltar kasashen afirka yayin wannan gagarumar kwamfala inda tuni manazarta suka fara nazarin yadda kasashen za su gudanar da wasanninsu na gaba baya ga buga zagayen farko wasu zagaye ma na biyu a yayin wannan gagarumar gasa wacce kasashen duniya suke alfahari da ita malam na lado na ɗaya daga cikin masu shawa da ma nazarin harkokin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar niger ana neman eh, ekipa tim biyu ne ake nema kenan yanzu dai algeria su yanzu suna da ja wannan sun ci guda da nil guda kenan suna ciki kuma nigeria ma sun yi nil guda da iran amma suna yi kuma match na karshe da argentine na ma babban match ne kuma akwai eh, cote d'ivoire su kuma suna yi da grace in allah da dai yanzu cameroon suna suka wuta amma sauran har yanzu da guda hudu nan da algeria da ivory coast da ghana da nigeria su an tuka suna cikin zagi na eh, in allah da dai muna tsammanin za su na zagi biyu paske mun gabar ma Eh, masana da suka yi mun da dai ba su yi kokari ba amma na biyu sun yi kokari kuma an alara wannan masu ina uku da sun tabbata ke in ba su ci ba su ta su ko daga cikin waɗannan ƙasashe waɗanne ƙasashe ne ake tsammanin za su yawanci a yayin wannan gasa da ake yi a yanzu a ƙasar brazil kaga da algeria da ghana da cote d'ivoire da nigeria vraiment muna kwante su shiga zagi na biyu amma dai algeria su ne dai sure ne in Allah rayu suna cikin zagi na biyu su suna da fan hudu Abdullahi mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka Cibiyar rumbun bayanai cibiya ce da ke adana muhimman bayanai ta ƙasa da ƙasa wadda ke nan Amurka wadda kuma babu hannun gwamnati wajen gudanar da ayyukanta. Cibiyar tana horas da kuma gudanar da ayyukanta ne kamar yadda aka shirya mata kuma shugabannin mata da ke fitowa daga sassa daban-daban na duniya da ke da kwarewa a fannonin bunƙasa harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma ayyukan kare harkokin bil'adama to a kwanaki ne cibiyar ta ba da kyautar yabo ta ƙasa da ƙasa ta trailblazer ga jagoran masu rajin kare haƙƙoƙin bil'adama na siriya razan zaitona kanwarta mai suna rana ita ta wakilce ta wajen karɓar kyautar a cibiyar al'amuran yau da kullum ta kennedy santa a nan birnin washington dc raza zaitona shekarunta na haihuwa talatin da bakwai ne kuma lauya ce wadda shekara da shekaru take wakiltar fursunonin siyasar ƙasar siriya a shekara ta dubi da bakwai ta kafa cibiyar tattara bayanan ayyuka da yadda ake fakewa takewa da kuma kare haƙƙoƙin bil'adama a ƙasa da ƙasa sannan ta maida su littafi guda ita ce kuma ta fara samar da kundin bayanan yadda ake yin watsi da haƙƙoƙin bil'adama a siriya tana kuma ba da cikakken goyon bayanta ga shirin sauye-sauyen demokuraɗiyya da ake gudanarwa ba tare da wani rikici ba a watan disambar shekara ta 2013 ne wasu 'yan bandaga suka sace miss zaitona ita da mijinta da kawayenta biyu lokacin da suke aiki a ofishinsu da ke doma kusa da birnin damascus ya zuwa yanzu dai ba a gano inda suke ba babu kuma wani ko wata ƙungiya da ta ce ita ke da alhakin bacewarsu da suka yi a lokacin da yake jawabi a wani taron birnin london na ƙasa da ƙasa a kan rikici da irin matsalolin gallazawa mata da barasa galihun da ake yi Sakatar harkokin wajen amurka john kerry ya yi jawabi a kan razan inda yake cewa razan has risked her life inside syria sakataren harkokin wajen na amurka john kerry yana mai cewa razan ta sadaukar da ranta kace wukan tana aikin kulawa da halin zaman rayuwar fursunonin siyasa da kare haƙoƙinsu musamman ma na kare haƙoƙin mata na mutuncinsu a siriya don haka amurka na ba da goyon bayanta ga ayyukan da razan ɗin ke yi domin ta jaruma ce ta kwarai don haka sakatare john kerry ke nanata kiran da a gaggauta sakin razan zaituna daga tsare wadda ake mata yanzu a kuma sako dubban fursunonin siyasa da ake ci gaba da tsare su a dalilai na ayyukan kare hakkokin bil'adama a siriya sharhin muryar amurka ke na aka saurara wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka wanda kuma ya kawo mu ga takaitattun labaran duniya ga Aliyu Mustafan Sokoto. To jami'an Najeriya sun ce wasu da ake jin 'yan kishin Islama ne sun sake sace mutane kamar casin a jihar Borno inda wato a ƙarshen makon nan da muka buru kenan bayan da mahara suka kai har-hada kan ƙauyuka da dama da ke da tazarar kamar kilomita 100 daga Maiduguri mazaunin gwamnatin jihar ta borno jami'an sun ce san wanda aka sace dai don maza wato mata ne da kuma yara kanana kuma mazauna ƙauyukan sun ce an kashe akalla mutane hudu a lokacin wannan farmakin a jamhuriyar afirka ta tsakiya ma mutane akalla goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a wani kazamin faɗan da ya kaure tsakanin musulmi da kiristocin wannan kasa a cewar ma'aikatan tsaro da shaidan da suka ga abin da ya faru wannan ta zoma ta barke jiya litinin kusa da garin bambari can tsakiyar ƙasar kuma an ci gaba da faɗa har zuwa yau talata kuma rahotanni sun ce rikisan ya samu asali ne lokacin da wasu mutane dauke da makamai suka ce su kiristoci ne na rundunar kirista kuma suka kai waɗanda suka ƙi jinin balaka suka auka su musulmi ɗin wanda aka shan galibin su musulmi ne kuma fulani sannan mun kama ku rahoton cewa wani jami'in gwamnatin sudan ya ce duk karya ne magana da ake ta bayarwa na cewa wai an sake kama mace nan da aka taɓa yanke hukuncin kisa bayan da aka zarge ta da kyanbin bin umarnin ta jingina addinin ta na kirista wacce kuma jiya jiya nan aka ce an sako ta daga kurkukuma a hirar da ya da sashen faransanci na gidan rediyon murar amurka wato voa din nan dr sadiq elmagal ya ce hukumomi sun ɗauki maryam yahaya da iyalinta duka suka kai wani wuri suka boye su domin su cece su daga danginsu da basu ji daɗin cewa an sako ta ba. Da takaitattun labaran nan muka ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji sauran abokan aiki da wasu shirye-shirye a ciki har da shirin demokradiyya a yau wanda sahaba Imam Aliyu yake gabatarwa. Ka mu sallama da ku ga gaisuwar fatan alheri zuwa ga Malam Sule bakin rai bakin hwama unguwa uku wanda yanzu haka yake Abuja na aiki da fatan yana nan lahiya da iyalan shi. a madadin yanzu a madadin aliyu mustapha sakkwato da jude leathers gresham wadda ta hada mana sauti da injiniyar mu malama zainab abdulrahman ni ce ta ku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya da wadata da kwanciyar hankali sai gobe idan allah ya gwada mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington. I'm Anna Mateo. And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.